لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مو الرانا ta litinin shida ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da hudu wace ta daidai da goma sha biyar ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na sura ta biyar a cikin alkur'ani wato suratul ma'ida a jiya mun kwana akan aya ta sittin da hudu ayar da take mana bayanin kage da yahudawa suka kirkira suka jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai muka ce saboda lokacin abu yake sai muka gwammace mu kwana akan ayar ajiya amma yau insha Allah za mu nanata ta sannan kuma sai mu ci gaba daga wannan aya malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ذلك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalat al-yahudu yadullahi maglula yahudawa sun ce hannun Allah a kama yake idan aka ce galla ya gullu aglal ma'ana maruruwa abinda ake sawa daura hannun mutum sai abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma ya ce ba wai ana nufin cewa hannayen a naɗe suke ba ma'ana abinda suke nufi Allah subhanahu wata'ala iyadan billah marowaci ne wannan kuma wanda ya faɗi wannan magana kamar yadda Ikrima yake faɗa radiyallahu an shine Finhas bin Azura ɗaya daga cikin manya-manyan maguzawan Yahudawa an ce Allah subhanahu wata'ala yayi masa jarrabawa a cikin dukiyarsa ta faɗiwar wasu ta rage sai yake cewa ai Allah Muhammad marowaci ne aya sai take cewa wa yahudu yadullahi maglula yahudawa sun ce hannayen Allah a kama yake ma'ana kinayatun anil bukh kinaya ce akan ruwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin irin wannan aya wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bas malamai suka ce alghal wal bastu kinaya anil judi wal bukh ma'ana kar ka sanya hannunka a kame sannan kuma karka shimfiɗa hannun kinaya ce akan almubazzaranci da kuma rowa ko kuma kyauta da kuma rowa Allah subhanahu ta'ala sai ce ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu hannayen Allah ba kama suke ba su ne aka kankame hannayensu sannan Allah an su da irin waɗannan maganganu da suke faɗa sai muka fara bayani a jiya muka ce za mu yi mamaki kwarai ba yahude ya gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu amma kai ka tsaya kana fasassari daban-daban ka ce wai al'uwa ma'anansa ƙarfi ko kuma asila wato ainihin sadarwa ko kuma asaba ko an'ima duka waɗannan abubuwa ne waɗanda yake ba ka da dalilin da za ka iya kare kanka da su Allah subhanahu wa ta'ala a wurare da yawa ya tabbatar da kansa hannu walau alaina ba'd al-aqawil la qadna minhu bil yamin mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun ya tabbatar da kansa hannu innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aidihim Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kansa hannu kaga ashe kenan idan da a ce wani ma'ana ne wanda ba hannun ba to da Allah subhanahu wata'ala shine yafi cancanta ya mana bayani amma tun da ya tabbatar wa da kansa hannu sannan muka karanto cikin hadisin da ya tabbata cikin siha annabi alaihi salatu wasalam ya ce innal muqsitina ala manabira min nur masu adalci suna kan wani mimbari na annuri baina yadai rahman a hannun daman mai rahama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wakilta yadaihi yamin dukkanin hannayen Allah subhanahu wa ta'ala ne da wannan sai muka ce Allah ya tabbatar da kansa hannu sifofi irin waɗannan irin fiska misali kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fiskar mahalicinka ita ce kadai za ta wanzu kullu shay'in halikun illa wajha komai zai kare sai fiskar mahalicinka subhanahu wataala sai wani ya ce maka abin da ake nufi da wannan zaki a to inda zati ne Allah subhanahu wataala shi ya fi cancanta da ya bayani amma tun da ya tabbatar da kansa fiska mun yadda mun tabbata ya ce yana da hannu mun yadda mun tabbata sai wani ya ce maka to ah ya za ka siffanta Allah da fiska da hannu ai in ka faɗi haka ka siffanta shi da sifofi irin ta mutane sai mu ce da kai ka jahilci nasu Allah subhanahu wataala ya san cewa mutane suna da fiskoki amma ya jingina fiska zuwa ga kansa ya san mutane suna da hannaye amma ya jingina wa kansa hannu to amma ko da nace maka yana da hannu yana da fiska sai nace maka fiskarsa irin ta wace ko irin taka shi ya san yadda take amma dai ni na tsaya a nan shi yasa imamu malik radiyallahu anhu yake cewa as-su'alu anhu bid'ah ka tambaya ka ce yaya fiskar take hannun yaya yake wannan bid'a ne wal imanu bihi wajib amma kuma imani da shi wajibi ne irin wannan sifa ta sauka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kansa sauka yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id Ubangijin mu yakan sako a cikin kowane dare zuwa sama ta duniya fa Kulu sai ya ce hal min sa'ilin fa utiya shin cikin bayi akwai mai tambaya in basa hal min mustaghfirin fa aghfira la akwai wani mai neman gafara in gafarta masa sai ahlu ta'wil masu kokarin jirkita nassi fi ghairi mawdi' kamar yadda qur'ani ya kira yahudawa yuharrifuna al-kalima amma mawadi'i yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i suna caccanza kalma ba daga inda Allah subhanahu ta'ala ya shimfida ko kuma yake nufi ba sai suna cewa wai yanzilu rabbuna wai ma'ana yanzilu amru rabbina al'amarin Ubangijinmu yana sauka. To in kace al'amarin Ubangiji na sauka, al'amarin na a hankalce in kace da bahaushe al'amari ba abu ba ne mai rai bare ya yi magana. shin al'amarin ne zai sako kuma fa yaqulu sai ya ce hal min mustaghfirin akwai mai neman gafara shi al'amarin shi zai tambaye mai neman gafara kuma ya gafara gafara ta wace ce ta wace ce azabtarwan ta wane ne نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو azabul الأليم sannan kuma yake cewa tanzilul kitabi min Allah al alim ghafir dhanbi wa qabil at-tawb shadid al-iqab dhit-tawb لا إله إلا هو إليه المصير وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ashe kenan kaga shi ne zai ce akwai mai neman gafara in yi masa gafara Wa ke da bukata in biya masa idan ka jingina al'amarin zuwa ga umarni ko ko al'amari sannan ka ce wai al'amarin wai shi ne yake tambaya sai mu ce da kai wannan kowawa ma ba zai wannan magana ba bare mai hankali muna fahimta to sannan irin kaucewa wannan tawili irin kaucewa wannan tawili ala ya'lamu man khalaq wa huwa al al khabir shin wanda ya halitta bai sani ba sai suna cewa wai a amintum man fis sama an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamu sai suna cewa shin kuna aminta wa mai wanda ke sama ya jirkice ƙasa da ku ya kasance ƙasan nan tana juyawa saboda gudun kada a tabbatar wa da Allah abin da ya tabbatar wa da kansa wai a amintun man fis sama sai suka ce wai akwai takdiri ana akwai mudafun wanda aka share wai a amintun malaku man fis sama shin kun amincewa a amintum malaka man fis sama kun amincewa mala'ikan wanda ke sama kaga gudun ta'awili kuma ya sa sai aka dawo kan hakikanin magana domin idan kace kun amincewa mala'ikan wanda ke sama a to mala'ikun wanda ke sama wane ne ke sama kaga dai an gudu can kuma an dawo na to ka tabbatar mu da Allah abinda tabbatar mu da kansa bane ka huta sai ka ji suna faɗa ka ce wai wani irin tafsiri ne wannan a ce Allah yana da hannu yana ah, to shi ne yace yana da hannu shi yace yana da fiska ya ma tabbatar wa da kansa kafafu subhanahu wataala ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari ya ce za a sanya ma wuta jama'a za ta ci ta ci ta ci sai ta tambaya Allah ya tambaye ta halim talati ko kin cika ta ce hal min mazi akwai ƙari a ci gaba da an a dinga sawa sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki ƙafarsa ya taka ta ya ce bakin bak ya isa ya isa sannan sai ta wadatu ta gamsu ta tsaya ya tabbatar da kansa wannan to ne na tabbatar da kansa abin da ya tabbatar da kansa kuma sai zama na yi laifi ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu su ne aka daure hannayensu sannan aka lance su da abin da suka faɗa malamai suka ce Hullar aidihim wa lu'inu bima qalu yana iya daukan addu'a bi ma'ana Allah ka daure hannayensu ka la'ance su sakamakon abin da suka faɗa in ka duba kuma ka fassara akan wannan yana iya dauka domin Allah subhanahu ta'ala ya ce duribat alaihim dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min nas wa ba'u bighadabin min Allah wa duribat alaihim maskana lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun don haka in kace Allah ya daure hannayensu ya la'ance su da abin da suka faɗa wannan tafsiri shi ma ya daidai saboda a can yana cewa da su qul law antum tamlikuna ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyatal infaq wa kana al insanu qatura da ku ne kuke da mulki taska ta Allah subhanahu wa ta'ala to da mutane ba su samu walwala ba kaga an kace addu'a ce Allah ya musu wannan yana iya ɗauka abu na biyu wasu malamai suka ce hakikatan haka yake Allah ya faɗi wannan magana da cewa Allah ka ɗaure hannayensu a nan duniya sannan ka ɗaure hannayensu na alkiyama ya kuma tabbata saboda an kakkama su, an sa su cikin ankoki an fidda su daga cikin gidajensu walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la azabahum fid dunya an karaɗe su daga cikin garin Madina don haka sun waye gari cikin kaskanci hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun so kawo jizya suna kaskantattu ya tabbata anan duniya sannan kuma ran alkiyama wutar jahannama tana nan tana jira su wa sayaslawna sa'ira da sannu za su shige ta in ka duba girman zunubin yahudawa ya sanya sunnar Allah subhanahu wataala yana kama jikoki da laifin kakanni duk cikin qur'ani yahudawa su ne mutane guda ɗaya waɗanda Allah ya kama jikokinsu da laifin kakanni amma ko mutum zaka ji ce Allah ta ziru wa ziratun wizra ukra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wa la yuthiqu ba za a kama ni da laifinka ba kai ma ba za a kama ka da laifina ba amma yahudawa saboda girman zunubin su girman su, Allah sai kama jikokinsu da laifin kakanni غلت أيديهم ولعنوا bima qalu bal a'a harfu idra' yadda suka faɗa ba haka ba ne ya dahu hannayensa subhanahu wata'ala mabsutatan yunfiqu kaifa sha. a shimfiɗe suke yana ciyarwa ta yadda yake so wa wanda yake so sannan kuma a san da yake so in ka tambaya ka ce ah, a to ya can sun ce wa qalat yahudu yadullahi maglula so sun kawo magana ne da sigatul ifrad amma da ya tashi bai da martani sai shi subhana subhanahu ta'ala bal yadahu hannayensa gaba daya a shimfida suke yaya can su sun yi magana da mufradi shi kuma yi magana da musanna sai malamai suka ce ghaitu sahih makuran mai kyauta idan zai yi ya ɗauki hannayensa gaba ɗaya ya mika maka ba makuran kyauta ba kenan ba wai da hannu ɗaya ba a ya dunkulo hannayensa gaba ɗaya ya baka kyautar da zai baka a don haka sai Allah ya yi amfani da musanna hannaye guda biyu saboda makura kenan ba ma hannu ɗaya wanda zai bada kyauta ba a'a hannayensa gaba ɗaya yake ɗauka ya baiwa bayansa kyauta subhanahu wata'ala wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar inna allaha la ghafurur rahim in har za ku ta kidaya nemomin Allah abin da ya maka ya ban kaza ya mun kaza ya yi kaza to ba ka iya kidayar ni'imar Allah ba Ɗauki ni'imar fitila da Allah ya maka subhanahu ta'ala idan kaga wutar ne ba yanzu misali wani mu na kan kati misali prepaid mita. wani mu kuma yana direct mita na abin ga na nefa ka ai duk wata akan yi ɗawafi a kewaya gida gida kaga shi wanda yake prepared mita idan mitarsa ta kare bai yi reloading ba to shikenan sai dip wutarsa ta dauki saboda sai ka biya zaka sha amma ga globe Allah ya maka da daddare zaka gani da rana zaka gani amma bai taba cajin ka ba dauki misali satellite in za ka sa duk wata sai ka zo kai reloading in baka yi ba sai a doɗe maka amma gashi kai za ka tsufa da idanunka tunda aka haife ka da su kai ƙuruciya ta yiwu ka tsufa sannan ka mutu da idanunka ya taɓa cajin ka bai caje ka ba ashe kenan kaga Allah subhanahu wataala kyautarsa in za ka tsaya ka yi ƙidayarta ba za ka iya ba shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna yaminallahi mal'a la yughiduha nafaqa hannayen Allah damar Allah subhanahu wataala a cike take da kyauta badawa baya tauye ta ba irin ka bane mutum misali yadda mai hikima ke cewa walau su ilan nasu turaba la aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u idan da kai ne kake ba da kyauta irin ta Allah subhanahu ta'ala. kai inda kasa ne ake tambayan ka in ji masu hikima sai wata ran wani mai tambayan ka ne zai ce da Allah kasan nan da ka saba bani ni ko mani da wata ran zaka ce da shi kai durƙusa ka ɗiba ni ma na gaji kaji kullun sai ka zo ka ce in baka amma Allah subhanahu wataala ba haka bane wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kyautar Allah subhanahu ta'ala kafiri an ce ya bauci Allah yayi imani bai yi ba amma bai hana Allah ya bashi abinci ba kai ko idan da za a ce misali wani ta hannunka yake samun abin da zai ci sai ya saba maka da sai ka dode sai ka hana amma shi ba haka bane subhanahu ta'ala yana bada kyauta sahaul laili wan nahar yana ba da kyauta a dare da kuma yini Allah subhanahu ta'ala sai ya sake bayyana mana matsayin mu da yahudawa ce, wala zidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra akwai wasu daga cikinsu min anan ana karanta tab'idiyya ma'ana bangare ba wai dukkaninsu ba saboda daga cikin su akwai mutanen Allah subhanahu wataala kaman Abdullah ibn Salam kaman Ka'ab al-Ahbar radiyallahu anhum to sai Allah subhanahu wataala sai ya ware wasu ta'ifa ƙungiya sannan kuma ya ware wasu yace da yawa daga cikin su abinda aka saukar maka daga mahaliccinka subhanahu wataala zai ƙara musu dagawa da kuma kafirci sabanin mumine وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء waɗanda suka yi imani ƙur'ani waraka ce a wurinsu waɗanda suka yi imani ƙur'ani yakan ƙara musu imani waɗanda suka yi imani ƙur'ani yakan sa su zudda hawaye إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إن أنكرت القرآن ننزل ننزل ستنزل إن كهد أسود جرمان الله تقوم إنني كان إيه إمسو كما يدي تبتا Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma ya kasance cikin bayansa don mutumin da ya rungumi masallaci yana yawan sallah sai ya ‘yanta shi sai aka ce ya kai ɗan Umar ai waɗannan bayi suna yaudaran ka ne sai ce man khada'ana billahin khada'ana duk wanda ya nuna mana Allah ƙarara ko ba Allah bane a ransa mu za mu jayu zuwa ga abin da ya nema a wurin mu wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan na kufra wallahi da yawa daga cikin su abinda aka saukar maka daga mahaliccinka zai ƙara musu ɗagawa da kuma kafirci wa alqaina bainahum al'adawata wal baghdha kana mun yi jifa tsakankaninsu da ƙiyayya da kuma gaba shi yasa Ibrahim an-Nakhai radiyallahu anhu yake cewa al-khusumatu al-jidal wal khusumatu fi din zaka samu har kullum suna jayayya suna sa'insa suna kai komo tsakaninsu wai a cikin addini saboda an jefa gaba da kiyayya tsakaninsu, su dan wancan bai son wannan dan wannan bai son wancan auratayya ma ba su yi tsakanin in ka dauko dan wancan dan catholic baya auren dan baptist in ka dauko dan wancan ba zai auri wannan ba Allah ya jefa gaba da ƙiyayya tsakaninsu, su ila yawmil qiyama har zuwa ran alƙiyama. a can kuma yake cewa wa min alladhina qalu inna nasara akadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al'adawata wal baghdha mun jefa gaba da kiyayya tsakanin su ila yawmil qiyamah har zuwa ran alqiyama ga wani taimako da Allah ke mana bishara da shi kullama awqadu naran lil haqq a duk sanda suka hura wata wuta ta yaki atfaha Allah Allah subhanahu wata'ala sai ya kashe ta duk sanda suka hura wuta ta yaƙi ko dai su yaƙi annabi alaihi salatu wasalam ko dai su yaƙi musulmai da musulunci Allah sai ya kashe wannan wuta wa in yamkuru bika alladhina kafaru li yaqtuluka aw yuthbituka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaidan wa akidu khaida fa mahilil kafirina amhilhum wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin duk sanda aka hura wuta ko dai a yaƙi annabi alaihi salatu wasalam ko kuma a yaƙi musulunci da musulmai Allah sai ya kashe wannan wuta subhanahu wataala shi yasa musulunci da hannuna yake da kai da yau ba san inda za a same shi ba don ba mu da ƙarfin da za mu iya kare shi amma Allah subhanahu wataala shi ne yake daukan gabaran kare wannan musulunci in ka duba wani littafi azzafu ila makka marubucin littafin yana bayani amerikawa da su da turawan yamma suna korafi suna koke irin kudaden da suke sawa da niyyar a ragargaji musulunci da musulmai amma abin da suke iya tsotsa su samo har yanzu bai kai iya yadda suke tsammani ba wannan kuma ya tabbata tun lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo kasan shekara ɗari da uku baturiyar da ta zo wacce aka bata wani yanki na fara? tana magana cewa ta haɗu da wasu fulani tana ƙoƙarin ta nuna irin yadda musulmai suke riko da addinin su ba kasafai kakan iya samun mutum ya ridda ba a lokacin sai suka yi analisi suka ce a cikin duddubu duddubu akan samu mutum ɗaya ne wanda yake fan ɗarewa ya ce ya bar musulunci amma su duk a cikin dubu akan samu ɗari sukan dawo cikin islam saboda musuluncin ba a na yake ba ba hannun ka yake ba waɗannan fulani sun kasance a wannan shekaru suna yi wa sarkin kwara na wannan lokaci kiwon dabbobi sai ita wannan da yake mission ne sun zo ne dama mulkin mallaka da kuma uba guda biyu ana yada ainihin bambadanci da christianity cikin al'umma sannan at the same time ana wa mutane mulkin mallaka sai take tallaka musu cewa to ku zo mana ku zo in kai ku zuwa wurin wanda zai cece ku tana nuna irin yadda musulmai ke riko da addinin su ita ta rubuta littafi take wannan bayani sai suke tambayanta waɗannan fulani ina ne zaki kai mu wurin mai ceto sai suke take cewa da su wurin Yesu almasihu ta ce sai ɗayan ya kalli ɗaya ya ce tashi mu je mu yi alola mu duba dabbobi saboda ba su da lokacinta sai take cewa wannan yana nuna iya yadda musulmai suke riko da addininsu to shi sa har kullum ba wai za a yi faɗa da kai bane a ce kamar addinin a'a ba za a ce karkai sallah karkai azumi karkai zakka karkai haji ba amma za a zo a sa maka wani virus wanda yake na premenson za ka zo sai ka zama bayahude a kaikaice amma kuma kana musulmi baka sani ba irin waɗannan abubuwa an ka kalle mu hakan nan za ka duba rashin mai sanin mahimmancin lokaci let's use your time musulmi sai zauna gindin game misali ya zauna wurin bata abin da za a tambaye sa a kai awa hudu biyar shidda bakwai takwas wanda an ka tambaye shi bai tsina na komai ba shine halin da muke ciki a yau Allah subhanahu ta'ala yake cewa mun jefa gaba da kiyayya tsakanin su kullama auqadu naran lil duk sanda suka yi yunkurin hura wata wuta ta yaki afaha Allah Allah subhanahu sai ya hure ta dauki misali irin abin da ya faru cikin Afghanistan yakin da America suka yi a lokacin da suka yi yunkurin za su shiga Afghanistan shugaban kasar Roshiya na wancan lokaci yace da su kar ku fara kar ku shiga domin yatsan Afghanistan yana daidai da yakin makabarta in ka je makabarta kai yaki wa kai yaka makabarta baka yaki kowa ba sannan in gaya muku abinda ba ku sani ba abin da ba ku sani ba shine soja ɗaya na taliban yana daidai da bataliya ɗaya ta amerika kar ku shiga abin da ba za ku yi kar ku fara saboda ka san famara in kaman sami'a shi wanda ya gani ba kaman wanda ya ji bane don shi ya yaki da afghanistan ya san irin wahalar da ya yi ya san kisan gillan da mutanen suka masa ya ja jikinsa ya wuce shi yasa hausawa suke cewa idan ka ga kurma a guje bi shi ƙuranka ya dan shi gani yayi ba ji yayi ba bare ka ce wai ya abun yake a'a bi shi kai inda ya kuyi suka shiga sai gashi shi Obama yana cewa zuwa 2014 America gaba daya za su yi withdrawing sojojinsu to ka tambaye su menene suka samu da fa'ida amsa ita ce babu ya kuma ana kai musu hari last year a lokacin da ake withdrawing wasu part of the soldiers in ana kokarin janye su ana janye su bama bama yana tashi ana kai musu haifi. a shekenan kaga duk sanda suka yi yunkurin hura wuta Allah subhanahu wataala sai kashe wannan wuta shi yasa da ni da kai ba karfin mu bane ba da to ina ma karfin yake karfin ina yake babu don haka taimakon Allah ne subhanahu wataala yake mana sai suna korafi cewa to gashi suna ta famfe kuɗi amma har yanzu outcome ɗin da suke anticipating har yanzu is not equal to the task bai kai yadda suke da bukata ba taimako ne na Allah kar ka manta fa yadda suke shiga ƙauyuka ana famfin kuɗi a tura mutane a yi kaza a yi kaza mu ba mu yi ni da kai Allah shi ke mana yakin subhanahu wataala ya faru a nan Nasarawa state shekarun baya kaɗan ba da nisa ba wani yana bani labari wanda abin ya faru a gabansa akwai wani doctor medical doctor yake cewa yana magana da wata daga cikin nurses din yake cewa da ita wai kin lura da abin da na lura da shi ta ce mai kan lura da shi ranka ya dade ya ce duk sanda aka kawo mutanen nan za a kawo su a zo a yi mountain nasu kan emergency za a ɗaura su mutum za ki ga ya tagayyara ya fita hayyacinsa amma idan zai mutu sukan ta wata kalma ko dai bakinsa bai gushewa da cewa la haula wala quwwata illa billah ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ba musulmi bane amma ya yi sensin waɗannan kalmomi yace sai na lura in suna faɗin waɗannan kalmomin sai in ga kuma sun mutu sai yake cewa da ita yanzu kin ga wannan da yake kwance ya mutu ta ce ranka ya daɗe bai mutu ba ta ba shi kiji ya mutu ba rai a ransa kin ga halin da yake ciki ya kamata a ce yayi hayaniya ya ruɗe ya firgice bai yi ba amma gashi yanzu ba rai a cikinsa amma mu mutanen in an kawo wanda bai kai wannan ba sai an ɗaɗɗaure ya ihu ya jijjiga ya haka kuma zai kare kaman kare sai ta sanya ido ta ce abin da fa ka faɗa gaskiya ne sai ce to in ko haka ne ni wannan addini na yarda da shi gaskiya ne Ta ke yanke musulunta ya je ya karaɗo dattijonsa a ƙauye shi ma ya mai da shi musulmi ya karaɗo tsohuwarsa ya shigar da ita addinin ita nas ɗin ma ya zo ya tallata mata ita ma ya mai da ita musulma kaga kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah duk sanda suka hura wutar yaki Allah sai ya kashe ta saboda ƙauyuka suke shiga akwai mutumin da ya musulunta wanda yake cewa shine farkon mutumin da ya fara yin tambayoyin addinin Kirista shekaru 29 yana yi masu hidima ya ce akwai inda suke shiga in an samu mutane tsirara su ma sai su yi tsirara don su jawo hankalin mutane maganan kuɗi ba matsala ba ne don muna samun support kai tsaye daga Amerika muke samun daloli ya ce akwai mutane da muke ɗauka in various languages ya roka daban-daban ba fulata ne mu koya masa fulanci bayan ya koya mu babba shi ayoyi ya je cikin fulani ya zama musiba mu ɗauko bahaushe mu nuna masa hollywood aurensu ya zo cikin Hausawa ya zama bala'i mu nemo babar bare mu nuna masa littafi ya je cikin bare-bari ya zama hayaniya ya ce duk ayyukan da muke kenan gaba ɗaya irin jajircewa da tsayuwa da suke mu ba mu kawai amma ka gaya wani ina ne addinin bai kai ba babu to kaga mai hankali amma yadda Allah ke cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ba ido bane ke makancewa amma gilashin zuciya ce ba ta iya gani saboda mutumin da ka ware ka buɗa tun kana jifansa da dutse ka koma kana jifansa da karfe ka koma kana saransa da takobi ka koma kana harbinsa da kibiya ka koma kana dana masa kaidi da kitifi da gunzugulu da nasisa amma da tun yana shekara biyu sai kaga girma yake ya kai shekara hudu kai kuma kana nan kana makirci daga shekara hudu ya kai shida kullu to wannan abu ya kamata ka ce kai wannan al'amari ya kamata in mai da wukaken nan cikin kube in hakura amma baka haƙura ba to ba za ka daina ba Allah kuma ba zai daina taimakon islamin ba wayas auna fil ardi fasada suna tafiya cikin ƙasa da banna wallahu la yuhibbul mufsidin Allah subhanahu wataala baya son mutane mabannata yahudawa da kansu yadda ne magana duk wanda ya duba protocol wani littafi da da muke karanta shi anan da kansu sun tabbatar da cewa su mabannata ne don haka su suna neman abokin mutuwa duk tsiyakakun da kaga na faruwa a duniyan nan gaba daya da sa hannun yahudawa da shirin su da kuma tsarin su duk abin da kaga yana faruwa da sa hannun su da yaddan su da kuma shirin su duk inda ka samu ba yahude daya kafin ya bar wurin sai ya lalata mutane gaba daya amma mutane mun kasa ganewa mutanen da idan ka bibi sarsalan su basu da iyaye kamar yadda na faɗa a nan karatu mu da shekaran jiya analysis da aka yi a New York sun ce duk su ba in an karaɗa gaba ɗaya ba za a samu budurwa ba duk sai dai wace ke ta gani an ganta kawai shikenan sun haɗe sun haifi ɗa wai kuma mu daga nan su ne muke ƙoƙarin koyi da su wai mun ga mutane masu ci gaba kai da kake da addini ba a haife ka ba sai da mahaifinka ya bi due process ya je ya tura dattawa ya ce ya gani cin ai masa iso aka yi masa aka ce ba za a baka ba sai ka ba da abin da ƙur'ani ya ɗaura ma wa atu nisa a surƙatihin na sannan kuma ya ambaci sunan Allah sannan aka same ka to zaka daidaita da wacce ta gani aka ganta kawai aka zo aka yi abin da aka yi sannan aka yi bida kuma haka ce dan nan zai zama na alheri wa yas'auna fil ardi fasada suna tafiya cikin kasa da banna wallahu la yuhibbul mufsidin Allah subhanahu wataala baya son mutane mabannata na ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا جنات النعيم duk abin da kake nema a duniyan nan abubuwa guda biyu su ne za ka yi riko da su kamar yadda ƙur'ani ya gaya mana tsoron Allah da kuma Hakuri, domin abubuwa guda biyu babu alkhairi a cikinsu rashin Hakuri da kuma hanzari shi yasa masu iya magana suka ce atta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan hanzari daga shaytani ne amma da tako da yakana daga Allah ne subhanahu ta'ala idan ka ɗauki tsoron Allah in kunci ka shiga wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib idan ka ɗauki tsoron Allah in har sa'in sa kake da wasu zai baka rinjaye ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu dhul fadli azim in sa'in sa kake yi idan tsoron makirci kake na abokin gaba tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala zai maka maganin sa bala in tasbiru wa tattaqu eh, wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin in tsoron kaidi kake yi ayoyi da yawa sun mana bayani in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a in za ku yi hakuri ku ji tsoron Allah kaidin mai kaidi ba zai cutar da kai ba annabi yusuf alaihi salatu wasalam a lokacin da yan uwansa suka zo bayan sun yi abin da suka mai sun yi kokarin hallaka shi Allah ya nufi sai ya sha ruwa da suka zo gashi gasu <clears throat> gashi gasu suna kokawa masana wa ahlan ad dur wa ji'na bi bid'atin muzjatin fa au lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allah yajzi al-mutasaddiqin ana fa magana shekaru 80 sai ya tambaye su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum sai suka kalle shi da kiska a innaka la anta yusuf hadha akhi qad manna أخي alaina sai ya kawo sharadi innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra muhsinin don mutumin da ya ji tsoron Allah sannan kuma yayi haƙuri Allah baya tozartar da aikin masu aiki to shine Allah anan subhanahu wata'ala ya magana da banu Isra'ila yace walau anna ahlal kitabi kai da dai kace ma'abuta littafi amanu sun yi imani wattaqau suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala lakafarna anhum sayyi'atihim da mun kankare masu zunubansu domin ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana idan ginin kalma ya ƙaru yakan nuni akan ƙarin ma'ana da nauyinsa in an ce kafara misali ya kafirce ko kuma ya kankare amma kafara ya kankare. in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima za da mun kakkan kare masu sayyi'atihim wato miyagun ayyukan su kenan mafhumul mukhalafa ba su imani ba ba su tsoron Allah ba wala adkhalnahum jannatin na'im sannan da mun shigar da su aljannona ta ni'ima kaga mu ma irin wannan an mana magana a can walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun inda a ce ma'abuta alƙarya sun yi imani sun ji tsoron Allah subhanahu da mun bubbuɗe masu albarku daga sama da mun bubbuɗe masu arziki daga sama ma'ana ruwa zai ta sauka ba kuma zai yanke ba mafhumul mukhalafa ba mu imanin ba ba mu ji tsoron Allah ba sai Allah subhanahu wata'ala sai kama mu da zunubanmu وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون شيني حالنا مكيسكي مو من تاسو أقسن الدوايم ويوتا جمعية مي مسارا أوان تلوكتي za a shuka masara wata masarar ta fidda kai wata mata yi sai a karyo ta a gona a zo a dinga janta a ƙasa don waɗanda suka ɗan yi nisa sun san wannan magana a ja ta a ƙasa ki a wulaƙantar da ita to yau gashi masarar ta koma ita take jan saboda mun kafirce da ni'imar Allah ba haka bane ina irin dalan nan ta Kano wacce da ita aka aka gina iko a yau misali to shi mai noma bai ma wadatu ba bare ya bada kaga ashe kenan duk sanda mutane suka bauɗe suka fanɗare to babu yadda za a yi a samu sauran sukuni Allah ya mana tsaye walau annahu. walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida وكثير walau annahum aqamu taura da dai kai ka ce su waɗannan yahudawa mabiya annabi Musa alaihi salatu wasalam da sun tsaida at-taura kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ma'ana ba su cancanza sifofin annabi ba alaihi salatu wasalam sannan ba su canza wasu dokoki na cewa duk mutumin da ya zina yana da mata maimakon a jefe shi ba su mai da hukuncin a koma ana kewayawa da shi ba sannan ba su sauya haddi da Allah ya saukar a cikin attaura ba wal injila da ma'abuta injila su ma sun tsaida injilarsu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya saukar kuma ya nufa wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abin da aka saukar musu zuwa gare su daga ubangijinsu subhanahu wataala Abdullah ibn Abbas da Mujahid radiyallahu anhuma sun ce ma'anansa anan alqur'ani domin yadda muka ce sunnar Allah subhanahu wataala galibi in yace at-taura zaka ga yace injila sannan yace alqur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal ƙurani anan sai ce wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abin da aka saukar zuwa gare su daga ubangiji subhanahu wataala abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ya ce shine alqur'ani da sun yi haka la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci arziki daga saman su da kuma karkashin ƙafansu. su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yace shine al-matar wan nabat da ruwa zai sauka daga sama sannan kuma tsuro zai bubbugo daga cikin ƙasa minhum ummatun muqtasida a cikin su daga cikin ahlul kitabi akwai al'umma tsaka tsaki malamai suka ce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 don haka da wancan aya sai wasu ka ce abinda ake nufi anan akwai muktasida al'umma daga cikin su tsaka tsaki ma'ana masu saukin kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu malaman tafsiri suka ce a minhum ummatun muktasida a cikin su akwai mutane tsaka tsaki wato mutane ne adilai na Allah subhanahu wataala kaman Abdullahi ibn Salam kamar Ka'ab al-Ahbab radiyallahu anhuma wannan tafsirin kuma shine ya fi cancanta da ansuwa kenan kaga idan ka koma zaka ga mu dinnan umman nan ta annabi alaihi salatu wasalam Allah ya fifita mu domin matsayi a wurin su mafi girma mu shine second class a cikin wannan al'umma dauka misali a cikin haƙƙin waɗanda aka baiwa Qur'ani Allah yana cewa sun awrasna na alladhina safina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah kaga mataki na biyu cikin wannan al'umma shine tsaka tsaki daga cikin mahaddata ko ko makarantar alqur'ani amma kaga su anan matsayin mu na biyu shine matsayi na farko a wurin su kaga ashe kenan mutane ne fantararru kwarai minhum ummatun muqtasida a cikin su akwai al'umma tsaka tsaki wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun amma da yawa daga cikin su tur da irin abubuwan da suke aikatawa kenan yan kaɗan ne mutanen Allah subhanahu wataala amma da yawa daga cikin su mutane ne bara gurbi ba mutanen Allah bane mutane tur da ayyukan da suke aikatawa ibnu abi hatim rahmatullahi alaihi ya rawaito da wani hadisi farkonsa mu'allaki karshen shi mursali yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya zauna hadisin ya zo daga ziyad bullabit radiyallahu an ce muna zaune annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ke cewa yushiku an yurfa al an kusa da a ɗaukake ilimi daga cikin wannan al'umma sai ziyad ibn radiyallahu anhu yace ya rasulullah wa kaifa yurfa'ul ilm ya ya za a yi a ɗaukake ilimi a ɗauke shi daga cikin wannan al'umma wa kunna naqra'ul qur'an wa nuqri'uhu abna'ana wa abna'una yuqri'una abna'ahum ya ya za a yi a ɗauke ilimi a cikin wannan al'umma bayan mu muna karanta alqur'ani sa muna karantar da ƴaƴayen mu su ma ƴaƴayen mu suna karantar da ƴaƴayen su ƴaƴayen su su suna karantar da nasu ƴaƴayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce da shi inni la araka min afqahi ahli almadina gashi ko kuma sai ce sakilaka ummu kai chonka ko ko mahaifiyarka ta yi barinka wa inni la araka min afqahi ahli almadina gashi kuma ina ganin ka kaman kana ɗaya daga cikin masanan mutanen madina amma kake tambaya na yaya za a ɗauke ilimi daga cikin wannan al'umma annabi sai yake cewa alaihi salatu wasalam shin ashe Attaura taura ba ya sauka wa yahudawa ba yace bala injila ba ya saukan ma yahudawa ba yace bala to ai ta tsina na masu wani abu saukanta cikin su yace a'a yace to wannan shine abin da ake nufi da ɗauke ilimi a cikin wannan al'umma wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi mausulan muttasilan shi yasa muka kawo shi ashe da wannan zamu fahimci dauke ilimi ba shi bane a ci karatu a dauke ilimi ba shi bane a ce ba malamai a a da ilimin yanzu a gidanka kana iya yin karatu a ɗakin ka a kwance akan gadonka amma ina waɗanda suke zartar da ilimin idan sun yi shi yasa na faɗa a shekaran jiya in ka kalli rayuwar mu a jiya da shekaran jiya babu ilimi amma akwai imani yau ga ilimin bajaja amma babu imani ba haka muke rayuwa ba to shine ma'anan an ɗauke ilimi daga cikin al'umma gashi dai karatu da ni na san lokacin da in an ce ana neman mahaddacin qur'ani sai an kara anguwa da wahala za amma yanzu babu wata anguwa a Kaduna nan in dai da musulmai to inda zan rantse ba zan yi kafara ba akwai mahaddacin qur'ani ko da guda ɗaya ne amma me yasa ban na yawa shine na ɗauke ilimi ashe kenan kun ga jama'a dole ne mu tsaya mu jajirce mu gyara ayyukan yahya ibn ya'mur ya rawaito wa in kana Haduwansa da Ali ibn Abi Talib akwai maqal amma sauran sanadin hadisin sahihun ne kamar yadda malamai suka yi bayani yana cewa Ali ibn Abi Talib wata rana radiyallahu an ya hau mimbari ya ce mutane ku ji tsoron Allah ku yi aiki da kyakkyawa ku yi hani da mummuna banu Isra'ila sun kasance suna hani da kyakkyawa suna umurta da mummuna sakamakon wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance su ashe kenan kun ga da wannan za mu fahimci dole ne yan uwa mu gyara ayyukan mu sannan har wa yau kuma ibnu abi hatim ibnu mardawai ya rawaito daga abu ma'shar ko da dai an ce ikhtalat shi abu ma'shar ya rikirkice a ƙarshen rayuwa rayuwarsa amma aslul hadisi sabit asalin hadisin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yahudawa sun kasu kashi 71 sannan nasara sun karkasu kashi 72 wannan al'umma kuma za ta karkasu kashi 73 kulluha fin nari illa wahida dukkanin kashi 72 din nan 'yan wuta ne sai dai kungiya guda ɗaya aka ce mahiya ya rasulallah wace ƙungiya ce wannan wacce za ta shiga aljanna ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi su ne waɗanda suka bi abin da nake a kansa yau ni da sahabbaina ina irin waɗannan mutane a yau kai ka kwaso kayanka ni ma na kwaso kai ka ce kai ne mai gaskiya ni ma na ce ni ne mai gaskiya sai nake cewa in bakin son zuciya وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين إن باتن سن زوتيا بيكما تأسابا با إن باتن سن ري باب دليل الذي سأي ساباني مثالي نازو زن شاروا na yi azumi misali sai nace bismillah Allahumma zahaba zama wabtallat al'uruq wa thabata al-ajru na karanta wannan addu'a misali sai ka tirke ni ka matse ka matse ka kace wannan addu'a ni ban santa ba yaya ka karanto wannan abu saboda ni ai abin aka karantar da ni ba shi ba ne ake yi idan mai azumi zai buɗe baki Cike na sai mu koma to ni kuma sai in koma inda na samo sai in koma hadisan annabi alaihi salatu wasallam ga inda na samo ga kuma yadda abin yake shikenan to kai in Allah kake so da gaskiya kamata ka ansa to amma ka rikirkito kaya yadda nake cewa menene ya kai kayan plumber cikin kayan dan koli muna fahimta kaga dole dan koli in ya ga sufanu da wasu kawuna na famfo ya ce a ni aiki na sai da kanwa da ungurnu me ya kawo kayan karafuna cikin kayana saman aka ba su hakan nan ba aka kasa san kadewa ai dole a samu maza. to za mu dasa aya anan an ce da ni lokaci yayi eh, kamar da muka saba insha Allah za mu bude fili na tambayoyi subhanakallahumma wa bihamdik نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Assalamu alaikum za mu ba 'yan uwa hakuri saboda tambayoyin suna da yawa sai dai za mu danga ɗauka kaɗan kaɗan saboda kasancewa na minti biyar ne kawai na amsa tambayoyi mai tambaya na farko ce assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi ya ce malam tambaya na shine akwai wasu masu koyi da wani bayahudi ko kuma banasare ma'ana ta hanyar sa wando wanda wandan nan ana zazzago da shi ƙasa har kusan al'auransa yana waje to sai mutum ya shigo masallaci zai yi sallah sai ya ga masu sa irin wannan kayan shine ke limanci shin anan ya halatta ya bi shi sallah ko kuma ba zai bi shi sallah ba saboda ya ɗauki limami wani ne ba annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kuma abinda qur'ani yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima sai ka jayu ka miƙu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa imamu zuhri radiyallahu anhu yake cewa min allahi risala sako zai zo daga Allah subhanahu wa ta'ala wa ala rasulil balagh annabi nasa ya isa wa minna taslim mu kuma dole mu mika wuya sannan ya tabbata a cikin wasu sanadin hadisai don mutumin da ya take wandansa kamar da imamu ahmad ya rawaito rahmatullahi alai wa in kana sanadinsa akwai maganganu ba shi da sallah to kaga shi na akwai abubuwa guda biyu baya ga take wandan al'aurarsa tana waje abu na uku yana koyi da wani ne ba yahudi wanda yake ba ba musulmi ba wannan kuma fitina ce ga al'umma na ziyarci yayana wata rana muna zaune muna hira sai ga wani yaro ya zo haka wandan shi haka a ƙasa as down yadda suke cewa wando rabin duwawu obin na ɗan kamfan cikin-cikin kamar ya fito haka lambu sai yana ya kalle shi ana shiga fata malam dan ka zai bai sai ce ya mala ya wani abin da ɗan ja kaga wannan lalacewa ne sannan har mata su ma sun ɗauki irin waɗannan abubuwa to ke da kika ce kike so a kalle ki misali menene naki na sa abu kuma ki haye mashin ki ta kokarin haka ba sai ki bude ba kalle ki gaba da to wannan lalacewa ne ga matasa matasa ku sani ku ne ruhin al'umma a duk lokacin da kuka lalace kuka bambade kuka tambade al'umma ba ta da sauran wani hada shi yasa duk wanda ya karanci protocol zai ga yana daga cikin main target na yahudawa a lalata matasa da 'yan mata wannan kuma shine halin da ake ci yarinya in ta balaga tana ganin ta isa babu wanda ya isa ya hana ta yaro yana ganin in ya kawo ƙarfi ya isa babu wanda ya isa ya hana shi to wai in ka lalace wane ne wa ka burge babu wanda ka burge don haka mu yi ƙoƙari mu gyara ayyukan mu mu zama mutanen Allah wallahu a'lam tambaya na biyu ce Allah ya ƙara malam lafiya malam akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi sannan kuma faɗin Allah subhanahu ta'ala huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min yana so malam ya dan dan takaitaccen bayani akan to wannan hadisin ingantacce ne kowanne. abin haihuwa akan haife shi akan turba ta islama iyayensa su ne suke canza shi zuwa ga bayahude ko ba nasare ko kuma ba majuse mai bautan wuta ko kuma mara addini abin da yake tambaya ana Allah suna ta'ala na cewa can mun halicce ku a cikin ku akwai muminai sannan kuma a cikin ku akwai kafirai to yaya za a yi a hada wannan aya da wancan hadisin da ke cewa duk wani abin haihuwa an haife shi akan musulunci abin da yake akwai a nan kaddara ta kasu gida guda biyu akwai mu'allak akwai mubram akwai kaddara yankakka wacce ba ta canzawa ita ce ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid wannan ana kiranta qada'un mubram wanda bai canzawa amma akwai kaddara wacce take sauyawa ita ce yamhu Allahu ma sha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab Allah yakan kankare abin da ya so sannan kuma ya tabbata wanda zai kankare din ita ce mu'allaq ratayayya wacce ya tabbatar ita ce mubrama yankakka zartatta bi ma'ana Allah subhanahu ta'ala ya riga ya zartar a wurinsa ga yadda wana zai zamo amma a cikin kaba'i wanda ke iya canzawa idan ya bi tafarki kaza ko yayi kaza to yana iya canzawa daga yadda yake a nan rayuwarsa ta duniya amma abin da ke wurin Allah wannan bai canzawa kuma babu wanda ya san wanda ke wannan wurin muna fahimta misali kama a ce ne wane duk in ya fito ran litinin karfe kaza to lallai an rubuta zai samu kaza amma in yayi jinkiri to wannan rabon nashi wanda zai canza zai wuce to in ya fito ko bai fito ba wannan abu ne wanda ke iya canzawa Allah ya baka wannan kamar addu'a misali annabi ya mana bayanin wala yaruddu alqadra illa du'a ba abin da ke canza kaddara sai addu'a ita ce wacce ke canzawan kenan Za ka ga musiba misali halin da muka tsinci kan na musiba kaga aka dinga kunuti aka dinga addu'a Allah subhanahu Ta'ala sai kawo mana sauki kaga shine qada mu'allaq in suka tashi suka yi addu'a abin zai canza amma abin da Allah ya zartar a wurinsa wannan tabbatacce ne babu yadda za a iya canza ina fata an fahimta wallahu a'lam tambaya na gaba ce assalamu alaikum malam tambaya na shine me hukuncin wanda ya makara bai yi sahur ba kana kuma ba zai iya daure ba wanda yake koda ma yayi dauran da kyar yake kai azumin saboda ciwon da yake da shi to idan mutum na ciwo malamai mun ce sun yi bayanin akwai ciwon da ake tsammanin warkewa akwai wanda ba a tsammanin warkewa idan ciwo ya zama na cewa ana tsammanin a warke to a ajiye azumi a rama amma idan ana tsammanin ba za a warke ba to ciyarwa za a yi mai as-sunan wal mubtada'at Muhammad bin Ahmad bin Abdussalam ya kawo cewa irin wannan tambaya da kai mutum ya rasa yadda zai yi har abin zai kai shi ga halaka ya ce ya azi ya azumi ya ci abinci bayan azumi sai ya rama wallahu ala tambaya na ƙarshe ce assalamu alaikum Allah ya tsara malam ya kara malam malam ina da wani aboki tunda shi wannan abokin ya jarabtu da shiga kungiyar asiri secret court kenan amma Allah ya taimake shi daga baya ya samu ya fita so a cikin wannan secret court din har ya samu ya harba wasu da wannan abin a lokacin da yake wannan secret court din baya azumi kuma baya sallah bayan Allah ya nufe shi da tuba ya shiryu yanzu tambayan shi anan shine malam yaya zai da wannan azumin nan da ya dade baya yi da sallolin nan da baya yi sannan kuma shi wanda ya rubuta tambayar nan ya ce a yanzu haka wannan abin ya harbe shi yana fama da wannan matsalan don Allah malam wani addu'a zai dinga yi har Allah ya kubutar da shi daga halin da yake ciki to kungiya ta asiri kungiya ce ta primason irin ta yahudawa waɗanda yanzu a haka akwai malamai suna tuna cikin kungiyar asiri akwai wasu daga cikin malamai waɗanda yake suna kungiyar asiri a wata mata ta zo tana ba da labari ita ma tana cikin kungiyar asiri amma tana so ne a taimake ta da addu'o'i Allah ya fidda ita ta ce ta je wani wurin wani malami dai zamu ce tunda malamai ake kiransu irin masu bugun ƙasa ga qur'ani a rataye sai ce mata a wannan qur'ani ai dabara ce muke mutane dan su yi tsammanin kaman duka kenan amma da tafiya ta tafiya sai ta ce sai ta tabbatar da cewa shi ma yana ɗaya daga cikin ƙungiyar asiri to mutumin da Allah ko kuma ya fada cikin irin wannan musiba sai ya lazimci karanta ayatu ibtali ayoyi na warware sihiri misali fatihatul kitab farkon bakara ayoyi biyar wattaba'u ma tatlu shayatin zuwa ƙarshe ayatul kursi zuwa ta amanar rasulu zuwa ƙarshen sura sannan faqulibu hunalika wanqalabu sagirin ta cikin araf aya ta 118 zuwa ta 124 sannan eh, falan ma ja'u qala Musa ma jitum bihi falan ma alqaw qala Musa ma jitum bihi sih tan cikin Yunusa aya ta 81 zuwa ta 82 sannan wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u tan cikin Taha aya ta 69 zuwa ta 74 sannan cikin safat ayoyi na farko zuwa na goma wa safati safa zuwa can illa man khatifa khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib sannan can karshen hashri aya ta 21 zuwa ta 24 sannan ainihin farkon qul har zuwa وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا سنسي رفدا قل هو الله da دكما ناسي abin da zai dinga kenan Allah ya taimake saboda sihiri ne Allah zai warware wannan sihiri to amma game da salloli yadda ya bayani Shaykhul Islam rahmatullahi alai ya yi bayanin duk mutumin da ya wasa da sallah irin wannan ba rama ta zai yi ba sai ya koma ya ta istighfari abinda zai je kenan amma azumi sai ya yi harsashe shekaru nawa yake cikin wannan hali sai ya zo ya ta rama azumin nan in har ya gamsu da ramuwar to shi nan, sai ya dakata in Allah ya so shi da rama yana iya san tubarsa wanda kuma in Allah da shi ne abinda muke zato Allah ya tsare mu to sai tambayoyi cikin masallaci na ba mu jinka sosai azumi na dukan kaɗan daga murya na'am sai wani ya same shi ya ce da shi zai ba shi dubu talatin rance ko ko haɗaka in ya juya ya dinga ba shi wani abu wannan a musulunci bai halatta ba mutum ya kawo maka kuɗi ya ce ka juya duk sati ka kawo mashi dubu kaza wannan bai halatta ba eh amma akwai company wanda yake haɗaka ni ina da capital kai kana da ƙarfi sai ka yi amfani da ƙarfin ka ni yi amfani da dukiyata sai mu je a yi kasuwanci mu dinga 50 40 ko 50 50 ko 60 30 abin nan 70 30 wannan ya halatta amma a mai da shi fixed in ce ga dubu ɗari na baka kawai duk sati ka kawo min dubu biyar wannan haramun ne a musulunci bai halatta ba na'am alaikum salam na'am na'am na'am na'am malam idan irin wannan sabani ya zo akwai ƙa'ida ta usulul fiqh ana ce la yunkaru mukhtalaf tunda ikhtilaf ne far'i abin da ya shafi mas'ala ta fiqh ba asali ba don haka duk wanda kaga ya kwanta maka kai kana da magabata wanda suka gabata insha Allah na'am na'am to kaga abin nan haske akan sunuka mala yace mana caca ne ni dai nakan wuce nakan ga akan mutum ya durkusa kamar yana zumburi ban san menene ake ba wurin to ya ce caca ne sannan wani ya ce min asalin sama wannan gem na yan cultism ne kungiyar asiri don haka to kaji kana ta koyi da mutanen da baka sani ba don haka sai mu yi hattara jama'a mu gyara ayyukan mu mu koma ga Allah subhanahu wataala ayi hakuri lokaci yayi sai in gobe Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa